wallahi azim sabon Allah yana hana al'umma ta samu ni'imar Allah kuma sabon Allah ya kansa in ma za a samu ni'imar a yi jinkirin baku ni'imar da za a bamu mu shekara hamsin a cikin mun akwai masu sabon Allah sai Allah ya hana mu ita sai ya bamu ita na kwana biyar maimakon shekara hamsin din nan saboda me saboda sabon Allah da ake masa ai idan ka karanta suratu nun wal qalam ka ɗauka tun daga aya ta sha bakwai ka ɗauka ga waɗanda suka yi niyyar rowa na sabon Allah Allah ya haramta musu gonarsu inna balaunahum kama balauna ashabal janna id aqsamu la yasrimun naha musbihin wa la yastathnun fatafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun fa asbahat kasarim fatanadaw musbihin an ighdu ala harthikum in kuntum fantalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulanna al yawma alaikum وغدوا على حرد قادر فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون شيني بهاوش يتشي ويلي في بيد أبنجدا sai kuma aka koma zargin juna ai kai ka sa mu yi rowa ai kai kace muka za wallahi ba ni bane kai ne saboda shi laifi kowa sai kauce shi yasa mu rika sani cewa babu abun da ke hana al'umma albarka